ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه حقة المولود بأحكام المولود من شن فصلينا من شن الباب الأول في استحباب طلب kuma wannan shine majalisunmu na ziyar insha Allah yana mana bayani akan fassarar al'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum da tafsirin da magabata suka yi akan ne fassarar wabtagu ma kataballahu lakum min ji sai ce wa tahqiqu an yuqala idan ana son a tabbatar da tabbatacciyar magana to sai a ce lamma khaffafa Allahu anil ummati a lokacin da Allah madaukakin sarki ya sauka kama al'umma bi ibahatil jima'i lailatas sawmi ila tulu'il fajr ta hanyar halatta ma al'umma cewa ta sadu maza su sadu da iyalansu a daren azumi ila tulu'il fajr har zuwa ke cewa al-fajr wa kana al-mujami'u yaghlibu alayhi hukmu ash-shahwati ai mutumin da ke da tunanin ya sadu da iyalansa abin da yake rinjaya zuciyarsa shine ne shine sha'awar shi ko shine sha'awar shi wa qada'ul da kuma biyan bukatarsa ta sha'awa hatta la yakadu yakhuru bi qalbihi ghayru zalik har zai zama ma a zuciyarsa ai shi yasa suke cewa mutumin da sha'awa ta ta motso shi mahaukaci ake kiransa ko mahaukaci ne al-imam al-qayyim a cikin ce rawzatul muhibbi wa nuzhatul mushtaqin ya lissafa wasu da ake siffanta su a matsayin mahaukata to daga ce har da wanda sha'awa ta motso shi mahaukaci ne ma hukuncin mahaukaci yake da shi to kaga ga baki ɗaya a zuciyar shi ba abin da yake ji sai wannan sha'awar tashi to arshadahum subhanahu ila an yaqlubu ridahu sai Allah a daidai wannan lokacin sai ce su nemi yadda shi fi misli hadhihi lazza a daidai lokacin da suke jin wannan daɗin wala yi ba shi ruha bi hukmi mujarradi sha'awa kar su rungumi wannan sha'awar tasu ko jin daɗin nasu kawai a matsayin biyan bukata su ta sha'awa shi yasa sai Allah ce fal'ana ba shi ruhunna wa bitagu ka taba Allah lakum bal yabtagu biha ma taba Allah lahu, min al-ajr su nemi abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta musu su samu na lada والولد الذي يخرج من أصلابهم يعبد الله لا يشرك به شيئا كما كاد أي أتكن ونن أظن ذات نيما أقي أه وان زي زو يبوتا مع الله وان زي فتو لك تقنسو يبوتا مع الله لا يشرك به شيئا وزي تحد الله لقوة أتكن بوتا هذا نما لابن القيم yana so ya haɗa mana maganganin cewa wabtagu ma kataballahu lakum a cikin abin da za ku nema na farko dai ku biya sha'awa ku biya bukata ku ta sha'awa sannan a daidai wannan ku ɗauki saduwar da kuke da iyalinku a matsayin mai lada kuke nema a wajen Allah shi yasa aka ce ku yi jiki in kun zo sannan kuma a daidai wannan lokacin ɗa da za ku nema shi ma yana ɗagicin ma ka kataballahu lakum a wannan dara kaga duk maganganun malamin qayyim ya tattaro mana da maganar qatada din da maganar ibnu abbasin din da maganar da sauran malamai suka yi suka ya hahadu wa yabtagu ma abaha Allah lahum min rukhsati kuma su nemi abin da Allah madaukakin sarki ya halatta musu na sauki bi hukmi mahabbatihi li qabul rukhsatihi saboda hukuncin da Allah ya cewa yana son idan ya sauƙaƙa ma bawa bawa ya bi sauƙin nan nasa فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ألا مدوك كنسك يناسو أزكي ما أبن جيسوك قام مشن لغخوسا قد ألا ما قصد كتكي بذاك عن سابا آقا كربسو كم ألا كما ألا قميد ألا يتي أصابا مسا وكل شيء وانا ومما كتب لهم ليلة القدر kuma su nemi abin da Allah maɗaukakin sarki ya halatta musu ya rubuta musu su samu a lailatul qadr kaga dai yana ciki fa umiru an yabtaguha sai aka umarce su cewa su nemi lailatul qadr lakin yabqa an yuqala to amma duk da haka in an wannan jam'in tafsirin to kuma akwai wata magana da ta ragu a ce amma ta'alluqu zalika bi ibahati mubasharati azwajihim to me alaƙar waɗannan bayanan da aka yi da halasta musu cewa su sami da iyalai da matansu a yi to da amsa فيه إرشاد إلى أن لا يشغلهم ما أبيح لهم من المباشرة عن طلب هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر أتسع في شري الله كان سوى أن لا يشغلهم ما أبيح لهم هذا أبن حق كامس يشغل تدس من المباشرة نسى جواد إيالنس عن طلب هذه الليلة حتى زمان رسيني موانا جرم من البركة حتى شغل تقبل تدواد إيالي هذه نيازه a ce tun farkon azumi tun da an halatta maka da daddar ka tare da iyalanka sai daren kuma kawai ya koma na saduwa ne ka manta da wannan abu da Allah maɗaukacin sarki ya aje na darajoji da falaloli da tagomashi da suke cikin waɗannan darare na ramadanu masu albarka mun gane ai fa ka'annahu subhanahu yaqul kamar Allah yana cewa ne iqbu وطرقوا ku biya ku min nisa'ikum daga matanku lailata siyami a daren azumi wala yashghalkum zalika amma ka haka ya shagaltar da ku an ibtiza'i ma taba lakum min hadhihi lailati ku zama ba ku nemi abin da Allah ya rubuta muku na falalan wannan daren ba allati kun biha wadda Allah ya fifita ku da ita da shi akan sauran halittu shi daren wallahu a'lam wannan malamin tsayin yana mana yanzu za ka yi tasirin wannan aya ka ka dogara da wani littafin tasiri shi kaɗi wannan magana ka zo ka ɗauko ta kama mutane ita a matsayin tasirin wal'ana ba shi ruhun wal'ana ba shi ruhun na wabu ta goma ka ta wallahu lakum ka kawo wannan bayanin yana cin min ahsani ma fussira al'ayatu bihi yana cin mafi kyawun abin da aka fassara wannan ayar da shi ku dubi gwalagwalan fikihu da malamin kai ya kunsa mana a cikin nan wajen na fassar Al'ana ba shi ruhun na wata ba ka Allahu lakum sau da ka ashe cikin ba ka Allahu lakum akwai da zafin kadiri saduwa da iyalin na ciki neman ladan saduwa neman fatan samun ɗa na gari wanda zai zama mai tauhidi ba mushriki ba yana ciki sannan a ciki akwai jawo hankali cewa kada ya zama mutum da daddare tun da an halasta masa kawai ya shagalta da kawai saduwa da iyali shi ke ai a cikin dararen da Allah ya halatta kuma mazan sama ya fassara a aikace idan da kana mazan sama idza dakhala al-ashhur al-awakhir min ramadan shadda al-mizara ko wajadda wa kaza ahlihi wa ahya laylahu da mazan sama sai ya zage mazagi ba saduwa da iyali sai ibada sai raye dare kaga shi ne wani. sau da ka dai aya tana bayani daga cin abin da ta kunsa akwai kwaɗaitarwa a game da ni an so a samu ɗa ana son mutum ya zama daga cikin burinsa a duniya ya zama ya haifi wani wanda zai zama ya ƙara ma al'umman manzon salama mai albarka yawa eh, yawa ka ƙara yawan mutane to yana ce manzon su ne ce man kassara sawa da kaumin fahuwa minahum duk mutumin da ya ƙara yawan wata al'umma to shi ma yana cikin wannan al'umma daga cikin fassara mai faɗi ta wannan hadisin wanda ka haifi ɗa ka haifi ɗa ka ƙara ma al'umma ɗa abin nan eh, mambobi mambobi وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله يأمر بالباءة من ظل سما يا كسن شينا أمره بالباءة da ta da yin aure an ga wannan alba'a ko tanajin abin da za a yi auren tanajin abin da za a yi auren da shi domin maza sama ya ce ne ya ma'ashar shababi mani sata'a ne kuma ba'ata alba'a fassara mafi sauki ita ce ne ita ce alƙudratu ala wujudi mu'ani zawaji ya zama mutum yana da ikon samun ababen da suke na nauyin aure kaga tun daga abin da ya shafi sadaki da sauran duk abubuwan da ake yi na aure sannan kuma ya zama yana da wajen da zai aje matas sannan kuma yana da abin da zai ci gaba da bata sannan kuma yana da ikon ya ishba'in sha'awata ya zama zai iya gamsar da ita a wajen saduwa aure yana da lafiya duk wanda yana cin alba'a eh, mun gane to ya amur bil a kenan wa yanha an tabattuli nahyan shadidan sannan ya kasance yana hane game da tabattuli ne a tabattul mutum ya yanke shi shi ba zai yi aure ba asalin albatlu shine alqafu yankewa batalahu ay qata'ahu at-tabattul shine at-taqattu eh to amma daga baya sai zama ana amfani da shi ga wanda ya kasance in kafa anin nasi lil ibadati in kafa anin nasi lil ibada wa tabattal ilaihi tabtilan ko to kaga na sannan mun sama ya siffanta maryamu ya ce ne maryamu الأزغاء البتول الأزغاء البتول رجاء البتول التي انقطعت عن الناس للعبادة من جانب to shi ne wannan tabattuli annabi sama yana haya ya hani game da tabattuli eh. wa yaqulu kuma nahayin shadidan hani mai tsanani wa yaqulu yana cewa tazawwajul wajudal waluda fa mu mukafirun bikum al anbiya a yawm al qiyamah ku auri mata al matan da kuke kaunar su waj'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan Ka kaga mawadda kauna al-mawadda malamai suka ce halisu al-hub khalisul hub tsantsar soyayya ita ce ake ce mata alwudu ko a ce almawadda eh. khalisul hub tsantsar soyayya ha duk sanda kake ma wani ai ba kaman irin sanda kake ma matarka ba to shine alwudu kake bata shi kuma wani can ka je ka bashi alhubba to alwajud ke da siga ce ta ne siga ce ta mubalaga shi yasa tasduqu ala almudakkari wal muannas sannan wa tasduqu ala almusanna wal jam' wal mufrad alwajud alwaladu alwadud الولدان الودود الأولاد الودود البنات الودود الرجال الودود وهو الغفور الودود هذا صفر الله هذا الودود سيغة تلك مبالغة ذاك إيه صفر تبكين نمج كومش البنت الودود الولد الودود الزوج الودود الزوجة الودود جكا <laughs> to الودود وأن waɗanda سنة من قونك haka أو da سنة duk ranar da ka wajen wata ta ce kai rai kan ai mutum ba ya ƙi mutum ba to ai maka fata sannan kuma in aka ce a ah, kai ba dole ba ne soyayya to ka tafi ka tafi ka je ba wanda ya ce sai wani ya so ka dole amma mutum ya nace ana kore shi kamar kare to wannan ka zama bala'i Allah ya azabtar da ka anta mu'azzabun anta min al-mu'azzibin fi alamil hubb wallahi a ce ba a son ka kai kuma ka nace ka ce kana nan ba ah, ka ce ba a son ka tun sauri ke addu'a ka ce ya Allah azil anni hubbaha kai ta addu'a ya zama kullum addu'a kake nan ba a son ka kai aure a ah, kai ya yi gaba to alwadud kenan sannan mazu sama ya faɗa sharaɗi ne na aure soyayya ƙwarani ya faɗa ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة سنما سنت لن يرى للمتحابين غير الزواج ba abin da ya cancanta ga masoya sai su yi aure wani yana son wance wacce tana son wani to su yi aure idan e ya ce bai san ɗaya to ya haƙura innal mahabbata bil asalatu faratu ba ka ɗaga sanda ka sai an soka ba a zan saka kai ba ka tafi wani wajen arbin da arbin wa ikwanin da mislihi ne amma mutum ya nace ya ci wai shi dole a alwalud mai haihuwa masu haihuwa malamai suka ce ana gane mace tana haihuwa ne ta hanyar a kalli danginta sai a ce uwarta haihuwa ta sha biyar da kagan kai sa'a in ki zo ko rabi ta maka aika da shi ce alhamdulillah amma sai a ce wata ita kai ta haifa ha to akwai yiwuwar ita ko ba za ta haihu ba akwai yiwuwar ba za ta haihu ba ko ce ba za ta haifa ma ba to shi ne wannan to shi ne alwalu ana ganewa ta danginta wacce yayyinta ya suke suna haihuwa ko ba su haihuwa shi ne ta hanyar da kaga kiban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina sharhin wannan hadisin duk da sanadin wannan hadisin shi akan kansa mai rauni ne amma ko wanda suka yi daidai da shi shi za kuka ji na baje nake ta sharhi inni mukasirun bikum al-anbiya a yawm al lallai ni zan yi alfahari da yawan ku da annabawa ranar gobe alkiyama qiyama awahu imam ahmadu wa abu hatim abu hatim wa kenan ibn hibban al-busti ko cikin al-musannaf dinsa al-musannaf sahih في إيه، التقاسيم والعنواع شيني أبو حاتم ابن حبان البسكتين في صحيحه هذه شيني دا معلمة سفرون نسنة دنشا هنا دعون نسنة دي بوانا نسيدا فأما دي وعما عقل ابن يسار قال جاء رجل إلى النجزة فقال إني أصبت امرأة ذات حسن وجماله wani mutum ya zo wajen masu sun da ce ya ma'aikin Allah na samu wata mata mai matuƙar kyau gaban ƙayi ne bambanci tsakanin alhusni wal jamal wannan al'aful mu'akkad ko a atafu tawkidi babu bambanci tsakanin husnu da jama'a. gaskiya akwai hadisi da ya ce a hadisin isra'i da mi'raji manzo sun da ce fa idza bi yusuf qad usiya nisfa al-husni a wata ruwa kuma ya ce fa'iza biyu sufa kan wuce nisfa aljamal ولكم فيها wa hina تريحون وحين تسرحون هذا جمال شو أنا مغانا عن دبودي kukan ɗauki fatinsu ku yi kaya da su ku sa hina turihuna wa hina tasrahu to husnu da jamal da abu da yi wa inna hala talid sai da ba ta haihuwa Ka ga ba ra'ci. Shi ne sharhin da wani ke ba zuwa ra'ci. shi yasa ma ce ni a afattu mar'atan ka husnin wa jamal ga kyau ga ban amma kuma ba ta haihuwa Haka a ta afa ha, ya ma'aikin aure ta qala maza sama baya boye boye ce kaka aure ta فالتوريث تحقرها ثم أتاه الثانية فنهاه يساك زوا يسي أما يسمع الله حي ما سلم بتاكي ماذا سمي جتك أوريته ثم أتاه الثالثة يساك زوا نأوه إنا لله وإنا الهب داء فقال في مزمك تزوج الولو الولود فإني مكاثر بكم sai ku auri matan da suke haihu suke kaunarsu suke kaunar ku sannan waɗanda suke haihuwa fa inni mukafirun bikum domin zan yi alfahari da yawan ku ranar gobe alkiyama hmm? a cikin fassarorin da a fassarorin da aka yi ma wa inna halata ne suka ce halima sanya anna halata hiyar ba ta haila masu da ba ta haila ba za ta haihu ba mutum za ta haihu ba ta haila ai haila fa'idojinta daga cikin fa'idojinta tana faɗin cewa mahaifa a shirye take domin a sa mata ɗa eh, shi a ai lokacin da hailar ta zo to alamar ce ba ciki kenan in ka ga mace tana haila to ba ta da ciki ita ce fa'ida banda a malikiya malikiya su kai suka tafi akan cewa ta tahidu alhalin mai ciki tana haila amma duk almazahibu salasa sun tafi akan cewa mai ciki ba ta haiba shi yasa alamar ta alamar ciki ya zama ba sai ta ji ai ta yi batan wata an aka tashi ana magana ta ce ko batan wata ba ta taɓa yi ba ba ta taɓa haihuwa ba ba alamar haihuwa sai a ce ko batan wata ba ta taɓa yi ba wato wato wato ta ga wani watan ya zo ba ta haila ba to ya ji labarin ba ta haila ko kuma ba zawa haci duk ya hamil zai iya ɗauka domin ba haka ba ta zai gane ba ta haihuwa in aka maka tambaya hmm? an wanta ai ba zai ce haka ba وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول سلم قال انكهوا أمهات الأولاد فإني أباهي بهم يوم القيامة وكثير من رسول سلم ياتي وأورماتا uwayen ƴaƴa ummahatil aulad ta hadisin hasan ummahatil aulad mata waɗanda suke da ƴaƴa sunan su da'ifun jiddan jiddan wannan hmm? shi yasa ibn adi ma ya waito shi a cikin alkamil fi du'afa hmm? ya ambace shi shi ne yake cewa fa inni ubahi bihim yawmal qiyamah zan yi alfahari da waɗannan ‘ya’yan ranar gobe alfiyawa yi da sunan wannan lafizan wancan dai lafizin ya tabbata wana shi ta rabi Allahu an haƙar ƙala sama an nikahu min sunnati wa man lam ya'mal bi sunnati fa laysa minni wa tazawwaju fa inni mukafirun bi kum al umam aure dai sunna ta ne wa man lam ya'mal bi sunnati fa laysa minni wanda bai yi aiki da sunnata ba to baya cikin mabiyana waɗanda ne da su wata zawwaju ku yi aure a inni mukasirun bikum al'umam domin ni zan yi alfahari da yawan ku da al'ummatai ranar gobe alkiyama shi ba isnadin sa na da rauni وقد روى حماد بن سلمة عن an عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لتغفأ له الدرجة فيقول أي رب أن لي هذا فيقول باستغفار ولدك من بعدك باستغفار ولدك لك من بعدك ولم يسمي سباني إن إنجان سنونا حديثا ما دي بمجموع طرقه وشواهد حديث لحسن حديث لحسن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لتوفأ له الدرجة مثل كويسي إذا أن أجمت إنسان da can an ba bashi hawa na biyar a aljanna sannan kawai sai Allah ce ce ya hau hawa na goma kun san mun fada cewa sam ita aljanna kana ƙara sama darajar ka tana ƙara sama ne kamar gidan bene ne mai lifta San saman yafi inda ba za a rika hayaniya ana daman ka ba amma gidan sama ba lifta to shi kuma kamar wuta ne eh, ƙasa ta fi sama a ce ya hawa sama da hawa ta bakwai kuma ba lita A da wuya ka iya sakuwa salloli biyar ɗin nan hamdu salawati da wuya ka iya hawa na bakwai A da damuwa to sai a ɗaga matsayin bawa aljanna a yi sai ce ai rabbi anna li haza sai ce ya Allah sai ina wannan kuma ya zo mini فيقول سي الله يتي مسا باستغفار ولدك لك من بعدي أي أنك ني باين كامت ني تمك استغفار wannan istighfarin shi yasa sai aka ɗauki matsayinka aka aka kara maka daraja baka tsaya inda kake ba wannan ne daga cikin fawa'id na haihuwa da ba kuma haihuwa ba kawai a masa tarbiyya domin ɗan da baka masa tarbiyya ba ina zai maka istighfar wallahi lalataccen ɗa yana shan wiwi zai ce wa gafir abi ba ina zai tuna ma da kai ba zai tuna da kai ba eh. zai suna da kai ba kwata-kwata amma idan ka masa tarbiyya kai iyaka abin da za ka yi kuma kai ta addu'a Allah ya shirya maka shi ya kinka maka shi to in ka mutu yana ma addu'a shi ke Allah ya ba mu waɗanda za su mana mu ma kuma Allah ya sa mu ci gaba da yi ma iyayenmu wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh